Wasika ta Bulus ta biyu zuwa ga Timoti Timoti ta biyu Sura ɗaya Daga Bulus wanda ya zama manzon almasihu Yesu bisa ga nufin Allah, domin in sanar da alkawarin rai wanda yake cikin almasihu Yesu. Zuwa ga Timoti dana wanda nake kauna, alheri da jinkai da salama daga wurin Allah Uba da almasihu Yesu Ubangijinmu su kasance tare da kai. ina gode wa Allah wanda nake bauta masa, da tunani da yake tabbatar mani ba ni da laifi kamar yadda kakannina suka yi, sa'ada nake tunawa da kai kullum dare da rana cikin addu'o'ina. Sa'ada na tuna da hawayenka, sai in ji marmari ganinka, domin in cika da farin ciki. Na tuna da ban gaskiyar nan taka ta gaske, wadda ta kasance a cikin kakarka Lois da kuma mamarka a finiki. wadda kuma na tabbata kake da ita, shi yasa ina tuna maka ka ziga baiwar nan wadda take cikinka, wadda Allah ya baka, sa'ada na sa maka hannun albarka, gama ruhun da Allah ya bamu bai mai da mu masu tsoro ba, a maimakon haka ya mai da mu masu iko da masu kauna da kuma masu kamun kai, domin haka. kada ka ji kunyar shaidar Ubangijinmu, ko ka ji kunyata, ni wanda nake a daure dominsa, amma ka hada kai da ni wajen jimrewa cikin shan wahala, saboda alheri mai dadin nan, kana dogara a kan ikon Allah. Shi ne kuma ya cece mu, ya kira mu mu zama masu tsarki, wannan kira ba bisa ga ayyuka na samun lada ba ne, amma bisa ga nufinsa da alherinsa. wannan alheri an ba mu ne ta wurin almasihu Yesu kafin kafuwar duniya, amma yanzu an bayana mana shi ta wurin zuwan mai cetonmu almasihu Yesu, shi ya kawar da mutuwa ya kuma bayana mana hasken rai da rayuwar nan mara karewa ta wurin labari nan mai dadi. Saboda wannan labari mai dadi ne aka nada ni mai wa'azi da manzo da kuma mai koyarwa. domin wannan ne ina shan wahala, kamar yadda nake sha ko a yanzu ma, amma duk da haka ba na jin kunya, domin na san ga wane ne na ba da gaskiya, kuma na tabbata ya iya lura da dukan abin da ya bani amanarsa har zuwa ranar nan. Ka rike koyarwar nan ta gaskiya sosai, wadda ka ji daga wurina, ka kuma yi koyi da ita, wato koyarwar nan. da ta fito daga cikin ban gaskiya da kauna da take cikin almasihu Yesu. Ta wurin taimakon Ruhu mai tsarkin da yake zaune a cikinmu, ka kula da wannan koyarwa ta gaskiyar da aka baka amanarta, Ka san cewa kowa a Asiya ya juya mini baya, har da Phygelus da Hermogenes. Bari Ubangiji ya nuna jinkai ga iyalin gidan Onesiphorus. gama kullum yakan ƙarfafa ne kuma bai ji kunya wai ni ɗan kurkuku ne ba, a maimakon haka da ya iso Roma ya neme ni da naciya sai da ya same ni, bari Ubangiji ya sa Onisephorus ya sami jinkai daga wurinsa a ranar nan, ai, kai ma ka sani sarai irin hidimar da ya yi mini a Afisa. Timoti ta biyu Sura biyu Kai kuma dana, ka karfafa ta wurin alherin da yake namu cikin almasihu Yesu, duk koyarwa da ka ji daga gare ni a gaban shaidu masu yawa, sai ka wa mutane masu aminci, waɗanda su ma za su iya koyawa waɗansu. Ka jimre tare da mu cikin shan wahala, kamar soja mai aminci na almasihu Yesu. Ai, babu sojan da yake akan aiki. wanda zai sa kansa cikin al'amuran farin hula, gama niyyar soja ita ce ya faranta wa shugabansa rai. A sha'anin wasan guje-guje da tsalle-tsalle kuwa, ba wanda yake samun hular ladan nasara sai dai ya bi dokokin wasan. Ai, manomin da ya yi aikinsa sosai shi ne ya kamata ya fara samun rabon amfani gona. Ka yi tunani a kan abin da na fada maka. gama Ubangiji zai baka ganewa cikin dukan kome. Ka tuna da Yesu almasihu, wanda an tada shi daga matattu, wanda kuma yake zuriyar ɗauda, kamar yadda labari mai dadi da nake shelarsa ya koyar. Saboda shelar labari mai dadin nan ne, nake shan wahala, har zuwa ga dauri da sarka kamar wanda ya yi laifi, amma dai ba wanda zai iya daura kalmar Allah. domin haka na jimre da komai saboda waɗanda aka zaba domin su ma su sami ceton nan wanda yake ta wurin almasihu Yesu tare da madawamiyar daukaka. Wannan kalma tabbatacciya ce mai cewa idan mun mutu tare da shi za mu rayu tare da shi, idan mun jimre za mu yi mulki tare da shi, idan mun yi musun saninsa shi ma zai yi musun saninmu. idan mun kasa yin aminci shi mai aminci ne gama ba za ya iya yi musun kansa ba ka dinga tuna musu da waɗannan abubuwa ka kuma gargade su a gaban ubangiji cewa kada su yi galdama a kan kalmomi domin ba ta da amfani sai dai ta bata waɗanda suke jinta kawai ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka sami cikakkiyar yarda a gaban allah ma'aikacin da ba shi da kunya game da aikinsa. kuma mai koyar da kalmar gaskiya daidai ka guje wa maganganun banza na rashin tsoron Allah gama sukan sa mutane su ƙara yin rayuwa rashin hali iri na Allah maganarsu kuwa takan bazu kamar babban miki mai cin naman jiki a cikinsu akwai Himenius da Filetus. waɗanda sun bar hanyar gaskiya da cewa ai an riga an yi tashin matattu suna rikitar da ban gaskiyar waɗansu, amma zaunenen tushe nan da Allah ya kafa yana nan daram da hatimin da aka buga a kansa cewa, Allah ya san waɗanda suke nasa, kuma duk wanda yake cewa shi na Ubangiji ne, bari ya yi nesa da mugun aiki. A cikin babban gida, ba kayan zinariya da na azurfa ne kadai suke ciki ba, akwai ma na itace da na laka. waɗansu domin aiki mai daraja, waɗansu kuma domin aiki mara daraja. Duk wanda yake tsabtace kansa daga abubuwa marasa daraja nan, zai zama abin da aka kebe domin aiki na musamman ga mai gidan, shiryayye kuma domin kowane kyakkyawan aiki. Ka guje wa mugayen sha'awace-sha'awace na matasa, ka sa kai ga neman adalci, da ban gaskiya, da kauna. da kuma salama tare da waɗanda suke kira ga Ubangiji da zuciya mai tsafta. Kada wani abu ya haɗa ka da muhawarar banza mara ma'ana, kai makasan yadda suke haifar da yawan jayaya. Kada mai hidimar Ubangiji ya zama mai yawan gardama, amma dai ya zama mai kirki ga kowa, ya kasance mai iya koyarwa da mai hakuri. Sa'an nan kuma a cikin saukin kai. ya gargadi masu gaba da koyarwarsa, ko watakila Allah zai ba su dama su tuba su kai ga sanin gaskiya. Sa'an nan bayan da suka koma cikin hankalinsu, su kuma kubuta daga tarkon Shaiɗan, wanda ya mai da su bayi domin su bi nufinsa. Timoti ta biyu Sura uku Ka sani fa a kwanakin ƙarshe za a sha wahala sosai, gama mutane za su zama masu son kansu, masu son kudi, masu takama, masu girman kai, masu zage-zage, marasa biyaya ga iyayensu, marasa godiya, marasa tsarki, marasa kauna, masu rike juna a zuciya, masu bata sunaye waɗansu, marasa kame kansu, marasa tausayi. masu ƙin nagarta, masu cin amana, marasa hankali, masu cika da daga kai, masu son jin daɗin kansu fiye da son Allah. A fili suna nuna su masu addini ne, amma ta wurin rayuwarsu suna musun ainihin ikonsa, ka guje wa irin mutanen nan. A cikinsu kuwa akwai waɗanda sukan nemi hanya su shiga cikin gidajen mutane su rinjaye mata marasa wayo. waɗanda zunubi ya sha kansu kuma mugayen shawace-shawace iri-iri suna mulki a kan hankalinsu waɗannan ne matan da kullum suna kan koyo amma duk da haka ba sa kaiwa ga sanin gaskiya kamar yadda yannes da yambres suka yi gaba da musa haka ma waɗannan mutane suna gaba da gaskiya hankalinsu kuma na kwana-kwana ne ban gaskiya su kuwa ta banza ce, amma ba za su kai da nisa ba, domin da sauri za a gane da wanwancinsu a fili, kamar yadda aka yi da na Yannes da Yambres. Kai kam, ka riga ka kiyaye koyarwata da halina da manufata da rayuwa, da ban gaskiyata, da hakurina, da kaunata, da kuma jimrewata. ka kuma san da tsanani da wahaloli da suka same ni a Antankiya da Ikoniya, da Listra, irin tsanani da na jimre, duk da haka Allah ya cece ne daga cikinsu. Hakika, duk wanda yake so ya yi rayuwa irin hali na Allah a cikin almasihu Yesu zai sha tsanani, amma mugayen mutane da masu rudu halin muguntarsu zai ta kara muni. suna rudin mutane, su kansu ma ana rudinsu. Amma kai kuwa, ka ci gaba da abin da ka koya, ka kuma tabbatar da gaskiya koyarwa, gama kana sane da waɗanda ka sami koyarwa daga gare su. Ka tuna yadda tun kana karamin yaro, ka riga ka san rubutattun kalmomin Allah masu tsarki, waɗanda suka iya baka hikimar da ta kai ka ga samun ceto, ta wurin ban gaskiya cikin almasihu Yesu. duk rubutacciyar maganar Allah hurare ce daga wurinsa, tana kuma da amfani wajen koyarwa, da tawatarwa, da gyaran hali, da kuma horawa cikin adalci, domin duk wanda yake na Allah ya zama cikakke, ya kasance a shirye kuma domin kowane irin kyakkyawan aiki. Timoti ta biyu Sura hudu ina umarce ka a gaban Allah da almasihu Yesu, wanda zai shar'anta masu rai da matatu, zai kuma dawo ya kafa mulkinsa, ka nace cikin wa'azin kalmar Allah ko da zarafi ko babu zarafi, ka jawo hankalin mutane, ka tawata musu, ka kuma karfafa su tare da iyakacin hakuri da koyarwa. Gama lokaci yana zuwa inda mutane ba za su jimre ga koyarwar gaskiya ba, a maimakon haka, za su nemi koyarwa da suke so za su tattara wa kansu masu koyarwa su koyar da abin da kunnensu masu kaikayi suke marmarin ji mutane za su kuma toshe kunnensu ga jin koyarwar gaskiya su mai da hankalinsu ga jin tatsuniyoyi amma kai timoti sai ka natsu cikin kowane hali ka jimre cikin wahala ka yi aikin mai shalar labari mai daɗi. ka cika hidimarka na zaman bawan Allah, gama an riga an fara zubar da raina kamar hadaya ta abin sha a bagade, kuma lokacin da zan bar wannan rayuwa ya yi, na yi kokowa a cikin tseren da kyau, na kuma yi tsere na har ga karshe, na kuma rike amanar ban gaskiyar. Yanzu an shirya mini hular ladan nasara ta adalci, wanda Ubangiji mai shari'a mai adalci zai bani a ranan nan. ba kuwa ni kadai ba, amma ga dukan waɗanda suke jira cikin kauna su ga bayanarsa. Ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka zo wurina da sauri, gama Dimas ya kyale ni saboda kaunar duniyar nan, ya tafi Tasalonika. Kirzens ya tafi Galatiya, Titus kuma ya tafi Dalmatiya. Luka ne kada yana tare da ni, ka nemi Markus ka zo tare da shi. saboda yana da amfani sosai gare ni cikin hidimata, na aiki Tikikus zuwa Afisa. Sa'ad da za ka zo, ka kawo mini rigar sanyi da na bari a hannun Karbus a Toruwas, da littattafan nan, musamman fatun nan na rubutu. Alexander makirin tagular nan ya cuce ni sosai, Ubangiji zai saka masa gwargwadon abin da ya yi, kai ma ka lura da shi. gama ya yi gaba sosai da sakonmu. A farkon kare kaina da na yi a gaban masu shari'a, ba wanda ya rufa mini baya, kowa ya guje ni, kada dai Allah ya lissafta wannan a kansu. Amma Ubangiji ya kasance tare da ni ya bani ƙarfi, domin ta na wannan sako zai sami cikakkiyar shela, har dukan waɗanda ba Yahudawa ba su ji, ya kubutar da ni daga bakin zaki, wato hukuncin mutuwa. Ubangiji zai kubutar da ni daga kowane irin mugun abu, zai kuma kiyaye ni, ya kai ni mulkinsa na sama, a gare shi bari daukaka ta tabbata har abada abadin. Amin. Ka gayar mani da Briskila da Akila, da kuma iyalin gidan Onisophorus. arastus yana nan har yanzu a Korinti, kuma na bar Turofimus cikin rashin lafiya a Miletus. ka yi iyakacin kokarin ka zo kafin a fara damina yubulus da fudens da linus da kalidiya da dukan sauran yan uwa suna gaisuwa ubangiji ya kasance da ruhunka alherinsa kuma ya kasance tare da ku amin